الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirinmu na wata ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya daidai da shekara 2023 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalasi na biyu ko muna cikin suratul an'am jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta biyar yau kuma za mu tashi a farkon aya ta shida inda ubangiji ta ke cewa alam yarau kam ahlakna min qablihim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين وبنجي ثلاثة ألم يروا شم غني بني ودن بسي إيماني با كم أهلكنا من قبلهم da yawa muka halakar da al'ummatai da suka zo kafin su waɗanda suka karyata annabawansu makkannahum fil min karni wato na wasu jama'a makkannahum fil da muka ba su dama da yawa a bayan ƙasa, malan numakkin lakum irin damar da bamu ba ku ba aka ba su dukiyoyi aka ba su 'ya'ya aka ba su karfi da gine-gine da sauransu wa arsalna samaa alaihim midirara sannan muka saukar musu da ruwa daga sama midiraran mai bibiyan juna daga wannan sai wannan babu fari wa ja'alna anhara muka sanya koramu wato ruwa mai gudana tadrimin tatihim da suke gudana a ƙarƙashin gidajensu ba sai sun tafi neman ruwa ba fa ahlaknahum bi dhunubihim da suka ƙi su yi imani sai muka halakar da su da sababin zunubansu saboda sabawa Allah da manzannin Allah da suke yi wa an sha'ana min ba'dihim qarnan akhari sannan wa an sha'ana muka halitti karnan wasu jama'an akhari na daban ba su ba min ba'dihim bayan su anan ubangiji ta'ala yana fadakar da kafurai waɗanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa fa an yi wasu mutane irinsu waɗanda ma suka fi su da suka kangare in ba su yi imanin ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halakar da su shi yasa nan Allah ta'ala ya ce ba su gani ba ne ko ba su sani ba ai da yawa muka halakar da wasu jama'a kafin su wanda mun ba su dama irin damar da ba mu ba su ba mun ba su dukiya mun ba su ‘ya'ya sama da dukiyan da aka ba wa kafirin makka sama da 'ya'yan da aka ba wa kafirin makka ko kafirin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda 'ya'ya da dukiya abun alfahari ne wasu ma sun rutu da wannan suna ganin cewa tunda suna da 'ya'ya da yawa suna da dukiya da yawa to ai Allah yana son su ne shi yasa ya ba su saboda haka kamar yadda a nan duniya aka fifita su akan musulmi da 'ya'ya da dukiya to suna ga alahiran masu 'yan gata ne za a fifita su akan musulmi wa qalu nanu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nanu bimu'azzabin suka ce mun fi kowa dukiya mun fi kowa wato arziki saboda haka mun fi kowa 'ya'ya to ba za a azabtar da mu ba sai suka rudu da wannan ba su san cewa ranar alkiyama da 'ya'ya da dukiya ba sa amfani yau ma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim rana ce da dukiya da 'ya'ya ba sa amfani sai wanda ya zo da zuciya kubutacciya daga shirka kubutacciya daga kafurci kubutacciya daga munafurci zuciyar da take cike da imani take cike da son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan zuciyan ita ne kawai take amfani amma don an baka 'ya'ya da dukiya waɗannan ba za su amfane ka ba ranar ma rana ce da mutum yake gudun 'ya'yan ma يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شعر يغني mutum زي gudu wa زي uwansa zai زي wa babansa zai gudu wa mahaifiyarsa ya gudu wa mamansa ya gudu wa babu wani amfani da za su masa imanin ka shine zai yi maka wato zai maka amfani idan kana da imani to imanin ka zai zama sababin ka shiga aljanna kuma wani ma wanda yake da imanin har ya cece ka idan ɗanka ne ko babanka ko mijinki ko makamancin wannan to amma idan mutum bai da imani duk babu yadda ka iya da shi wannan yawan dukiya da yawan ɗaya kada ya ruɗe ka ko da ya ruɗe ka kayi aikin banza domin ba su amfanar da waɗanda suke wato ainihin kafin ku ba haka nan Allah ta'ala ba su yawan wato rayuwa suna rayuwa shekaru da yawa fiye da wato al'ummatanmu na yanzu mutum zai rayu shekara dubu uku ko fiye da haka ma idan ka ɗauki annabi nuhu alaihi salatu wasalam Allah ba mu labarin sa alqur'ani shekara ɗari tara da hamsin yayi yana kiran mutanen sa zuwa ga musulunci suka ki su musulunta shi ɗin yana raye su ma suna raye to Allah ba su irin wa'annan dukiyoyin a irin wa'innan rayuwar amma duk da haka bata hana Allah ta'ala ya azabtar da su ko ya halakar da su ba Allah ba su runduna ya ba su alfurma ya ba su abin nan mulki kamar irin mulkin fir'auna da makamantansu amma duka wannan bai hana Allah ta'ala ya kama su ya azabtar da su ba saboda sun ki su yi imani da Allah kuma sun karyata manzonin Allah Kamar adawa mutanen annabi hudu samudawa mutanen annabi salihu fir'auna da jama'arsa mutanen annabi musa ubangiji ta'ala ya maimaita kisoshin su da yawa a cikin alkur'ani kuma ya faɗi irin ƙarshensu yadda ƙarshensu ya zama mara kyau domin ya zama wa'azi ga wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul fajr ubangiji ta lafe alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna zil awtad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fa sabba فصب عليهم ربك صوب عذاب إن ربك لبالمرصاد ubangiji subhanahu ta'ala, ya halakar da wa'innan mutanen yi izina ka lura da irin wannan abin da ya faru da wa'innan al'ummatan adawa wanda kakansu ne irama Allah ta'ala ya halakar da su waɗanda suke da gine-gine mai tsawo a yanzu ba a yi wanda zai wani gini mai tsawo irinsu ba ubangiji subhanahu ta'ala, ya halakar da su da iska wa amma adun fa'uliku birihin sarsarin atiya sakharaha alaihin sab'a layalin وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية الله تعالى halakar da su da iska bakarariya mara albarka kuma an gama da su haka nan samudawa Allah ta'ala ya ce baka ji labarin yadda muka yi da samudawa ba waɗanda suke sassakan duwatsu su gidaje mutum ya samu katon dutse irin wannan ajeji ya je ya sassaƙe shi ya ciki da falo da banɗakinsa da komai da wurin hutawansa haka za ka ga gidajensu a ciki an yi irin waɗannan mutane akwai wani gari sunansa betara a jordan ko yanzu idan ka je za ka ga irin turawan da turawan italy wanda suka zauna a wannan wajen suna sassaka dutse suna dakuna da gidaje da sitadiyon ɗinsu da komi da komai irin wannan to wannan bai kai ma na samudawa da adawa ba amma daga duniya ana zuwa kallon wato ainihin waɗannan wurare idan ka je irin wannan wurin sai ka ɗauka ma ba a duniya ba kake to yaya irin na samudu kuma da irin adawa ubangiji ta ala halakar da samudawa da tsawa guda ɗaya wanda ya sa mala'ika jibrilu ya musu da aka musu tsawa kawai shikenan fa amma samudu fa ko bi tsafiya saboda haka an halakar da su shikenan sun tafi kalli fir'auna mabocin turaku wanda ya nuna karfin mulki yana da turaku ya in yazo zai azartar da mutum ya daure kafansa da wannan turkin ya daure hannayensa da wannan turkin haka yake azartar da mutum to amma a ƙarshe me ya faru Allah ta'ala ya halakar da shi da ruwan teku tekun kogin maliya haka nan ya nitse kuma yana ji yana gani har ya halaka Allah ta'ala ce na saukar musu da nau'i nau'i na azaba da ya gama bayani sai ce inna rabbaka labil mirsad ubangijin kai na madakata ma'ana idan kai naka bai faru da kai a nan duniya ba Allah yana jiran ka a lahira idan ka je zaka samu azabar ka a lahira duk wanda bai yi imani ba kar ya rodo a nan duniya wai yana jin daɗi yana walwala ko yana da dukiya ko shugabanci ko kuma ‘ya'ya ko su jama'a da yake alfahari da su a'a idan ka rotu da wannan kayi aikin banza domin inna rabbaka da bin mirsad ubangijinka yana madakata yana can yana jiranka sai ka jira na kiyama sai ya kama ka yayi maka hukuba kuma wanda ta cancance ka saboda haka Allah subhanahu wataala yana gargadin mu da wannan sannan ubangiji subhanahu wataala ce wa arsalna samaa alaihim midrara mun aika musu da ruwan sama a kansu mai bibiyan juna saboda ruwan sama ni'ima ce ruwan sama rahama ce da take saukowa daga sama wanda Allah ta'ala yake saukar da ita to suna da ruwa ba su da fari da za a ɗauke ruwa na shekara ɗaya ba a yi ba to da sai an shiga halin kakani kayi a duniya saboda haka abincin da za a ci ma zai yi wahala to Allah ta'ala ya ba su wadata na ruwan sama ba su da matsalar ruwa wato Allah ta'ala ya ambaci as-samaa ruwan sama da as-sama wato sama saboda daga sama ne ruwan yake saukowa kamar yadda yake wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar da ruwa mai tsarkakewa daga sama to shikenan sai a ce masa sai a ce ainihin ruwan saman kawai sai a ce masa as-sama wato wannan wani ilimi ne na balaga shi yana cikin almajaz wato majazi ne al'akali saboda haka an ambaci wurin da ruwan yake fita amma kuma ana nufin ruwan din ruwan din gaba ɗaya shi yasa a cikin suratu nu ubangiji ta lace wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara Allah ta'ala yace idan ku ku idan kuna istighfari za a saukar muku da ruwan sama sai ta yursilu as-samaa alaykum midrara ya ambaci ruwan da ainihin sama saboda ruwan daga sama yake zuwa ba a ce matsar ba to Allah ta'ala ya faɗi wannan diwa a alkur'ani kuma laraba suna faɗan haka din wani balarabe ya ce wa bunna idza nazala as-sama'u bi ardi qaumin ra'aynahu wa in kanu gibaba idza nazala as-sama'u yace wa in sama ta sauko a ƙasar mutane yana nufin in ruwa ya zuba ya sauko a ƙasar mutane ko a gonakansu ciyawa ta tsiro sai mu kiwace gonan ko da ba sa so to kina as-sama'u ana nufin wato ainihin ruwa ne sannan Allah ta'ala ya ba su ƙoramu tajrimin tatim wanda suke gudana a ƙarƙashin gidajensu ita ma wannan ni'ima ne a ce akwai ƙoramu a cikin gari shi yasa ƙasashen da suka ci gaba sai kaga suna jawo kogi a cikin gari duk in kai yawon duniya duk garin da ya ci sai kaga ana jawo kogi sai ya zo ya keta gari saboda haka wannan ado ne kuma abu ne na amfani saboda haka idan ana son a shiga kogin tun daga cikin gari za a yi wa jirgin ruwa lodi a masa lodi har ya je ya fada cikin teku ko kuma kogi shi nan ya tafi wannan duk garuruwa da yawa suna da shi kuma sannan har ma ana kwalliya da shi kamar yanzu london sarauniyar ingila tana tana wani irin hawa ba hawan dawakai ba hawan jiragen ruwa akan irin wannan ruwa din a dinga zagayawa abun sha'awa ana abun nan ana kallo to wannan ci gaba ne to wannan ci gaban sun same shi tun a wancan lokacin an ba su ƙoramu ruwa da yake gudu a tsakanin gidajensu ba su da wannan matsala ɗin ubangiji subhanahu wataala yana gaya mana irin ni'imomin da ya musu amma duk da haka da suka kafurcewa Allah ta'ala Allah ta'ala yake sai ya halakar da su fa ahlaknahum bi dhunubihim muka halakar da su da laifuffukansu su da wa Allah da saba manzonin Allah da ƙaryata manzonin Allah subhanahu wataala don kaga Allah ya halaka mutane to dama ya halaka su ne da sababin laifinsu don Allah ba ba ne wa ma rabbuka bi zallamin lil abid Allah baya zaluntan bayinsa inna Allah la yazlimu mithqala zarra Allah baya zalunci koda da kwayan zarra yace ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya haramta wa kansa zalunci kuma ya lalle ya sanya zalunci ya zama abun harantawa a tsakanin wato ainihin mutane to duk jama'an da ka ji Allah ta'ala ya halakar da ita to kai shakka babu wannan al'umman ta taba Allah ne ma'ana ta saba wa Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul ankabut ubangiji ta'ala ce fa kullan akhadna bi dhanbi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasabna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun ubangiji subhanahu wata'ala Ya ce kowanne daga cikin waɗannan al'umman mun kama su ne da sababin laifuffukansu, wato su suka jawo aka halakar da su daga ciki akwai wanda muka musu ruwan duwatsu su ne ainihin wato adawa a cikin su akwai wanda tsawa kawai ta halakar da su sai gashi sun durkusa kawai suna durkushi su ne ainihin wato mutanen abun nan annabi salihu su ne samudawa akwai wanda muka kisfe kasa da su kamar karuna da jama'arsa kawai kasa ne ta haƙiye su kawai shikenan sun zama sun zama tarihi da shi da dukiyansa da komi da komai wurin ya zama kogi yana nan abun nan a birka a wani wani state da ake cewa safayum a kasan Egypt in ka ji za a ga ruwa ne wanda yake dagulille shikenan su ma an gama da su daga cikin su akwai waɗanda wato muka nitsar a cikin ruwa wato sune kamar fir'auna da jama'a sa kenan an nitsar da su a cikin ruwa kamar mutanen annabi nuhu ruwan tsufa na aka yi ya dinga ɗaukan su kawai ruwa ya cinye su gaba ɗayan su to ga dukkaninsu suna cikin waɗanda Allah ta'ala ya halakar daga cikin wanda Allah ta'ala halakar da tsakuwa akwai mutanen annabi Nuhu wanda ubangiji ta'ala ya sa mala'ika biyu da ya ciccibi alkariyar Sadum sai da ya sama da ita sanne yake ko ta kuma aka bi su da ruwan duwatsu shi ma wurin ya zama kogi ana ce masa al-dharu albahrul mayyit macaccen kogi shine dasti wanda ba abin da ke rayuwa a cikinsa Allah ta'ala ya ce dukkaninsu mun kama su da laifuffukan su ne ba mu zalunce su ba Allah ta'ala bai zalunce su ba sai dai su ne suka zalunci kawunansu da suka ƙi su yi imani da Allah da suka ƙaryata manzanni sai Allah ya kama su to waɗannan mutanen fa sun ƙaryata manzannin Allah ne waɗanda ba su kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja ba to ina ga wanda ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi ko ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan gargaɗi ne ga wannan al'umma ga dukkan wanda bai yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi ku karfi da dukiya da ci gaba kuma sun ƙaryata manzonnin da ba su kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daraja a wurin Allah amma Allah ya halakar da su to ya hukuma. kuma idan abun naku bai same ku a duniya ba to ku sani kuma inna rabbaka labil mirsad Allah yana madakata ana nan ana jiran ku wato ainihin a lahira sai Allah ta'ala ce summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin sannan bayan su ko muka kirkiro su mutane ubangiji ta'ala goni mai halitta in ya halakar da wannan jama'a sai tashi wata su ma yan suka suka bidire aka halakar da su sai a sake halittan wasu haka Allah ta'ala yake yi wa'annan suna me gurbin wa'annan wa'annan suna me wato ainihin gurbin wa'annan kuma dukkanin su saboda Allah ta'ala ya jarrabe su ya jarrabe su da wato sako da zai aiko manzoninsa da su wanda ya bi kenan, wanda bai bi ba kuma za a halakar da shi haka Allah ta'ala ya ta yi to waɗannan al'umman ma idan ba su bi Allah ba ba su bi manzon Allah sallallahu alaihi ba ubangiji ta'ala in ya ga dama zai halakar da su kuma ya kawo wasu mutane a cikin suratul nisa Allah ta'ala ce in ya sha yuzhibkum ayyuhan nasu wa ya'ti bi qaumin akharin wa kana wa kana Allahu ala zalika qadira Allah ta'ala ce in ya ga dama zai tafiyar da ku ya halakar da su da ku da nau'i irin na halakarwa ko ya ga dama domin kowa da aka halakar da shi nasa halakarwan daban daban daban daban Allah ta'ala ce in na ga dama zan tafiyar da ku in zo da wasu mutanen daban kuma Allah ta'ala mai iko ne akan wannan ba ci na ma'amru idza da shay'an an yakuna da kun ku. in Allah yana nufin zai abu zai fi abu kasance ne kawai sai ya kasance so da haka ba kai ba ba ba irin ka bane ba sai ya shirya runduna ta yaki ba kawai zai halakar da su take to wannan al'umman ma in ba ta yi imani ba ba ta yi wa Allah da'a ba Allah zai iya halakar da ita a cikin suratu Muhammad yace wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan kuka juya baya Allah ta'ala zai musanya wasu mutanen daban ba ku ba sannan ba za su zama irin ku ba sai a tafiyar da ku Allah ya kawo waɗanda za su yi masa da'a waɗanda za su kaurace wa saba masa wanda za su masa tauhidi waɗanda za su masa biyayya Allah ta'ala in ya ga dama zai yi haka in bai yi ba ma dai yana da ikon ya yi sannan kuma talala ne ake wa dukkan mai sabon Allah idan ya je lahira Allah ta'ala yana jiransa azabarsa tana nan tana jiransa ta lahira ta lahira kuma ta fita duniya sai ubangiji ta'ala ce walau nazzalna alayka ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وبنجي تعالى ولو نزلنا عليك كتابا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم da za mu saukar maka da littafi fi kirtasin a cikin takaddu wato alkur'ani nan ya sauka kamar yadda muke ganin sa haka don ba haka ya sauka ba wahayi ne ake saukarwa manzala sallama da shi mala'ika jibrilu ya koya masa shi kuma ya koya wa sahabbai amma ba yana rubuce ne a cikin takarda ba haka Allah ta'ala har ya gama saukar da alqur'anin sa sanu qur'uka falatan sa a karantar da shi ko bai zai bai zai manta ba to sai kafirai sai suka ce to wai me yasa shi qur'ani bai zai sauka ba dungurungun a cikin takaddu kamar irin yadda at-taura da injila ta sauka a saukar da shi a haka mana to shine ubangiji ta'ala yake musu raddi yace walau nazzalna alaika kitaban da za mu saukar maka da alkur'ani fi qirtasin a cikin takaddu falamasuhu su shafa shi bi aidihin da hannayensu da qala alladhina kafaru da kafurai za su ce in haza illa sihrun mubin wannan ba komai bane face tsafi ne tsafi ne mabayani wato ko an musu hakan din ba za su yi imani ba sun nemi a musu amma da za a sauko da yace kai wannan sihiri ne wannan tsafi ne ba za su yi ba za su yi imani ba to saboda haka wannan neman da suka yi ta'annuti ne don taurin kai ne kawai ba sun sa alqur'ani gaskiya ne inda alqur'ani ba gaskiya bane da sun zo da irinsa da wani ma sai koma gefe je rufe kansa ya tsara irinsa da cikin kafuran nan wani ya san in ya bata shekara hamsin zai yi wani littafi irin alkur'ani da tsarinsa da fasaharsa da balagansa da daɗinsa wallahi da wani yayi kai ko da da su haɗu su dubbune da sun yi don ubangiji ta ala kalubalance su ko ba su yi ba to amma tun da suka kasa kawo irin alkur'ani ta ai kuma shikenan magana ta ƙarin kuma ko da za su nemi aljani su haɗa kai da aljanu ba mutane kawai ba Allah ta ala ce ba za su iya ba قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا mutum da aljanna za su watsu akan su zo da irin wannan alkur'anin ba za su iya ba ko da shashin suna taimakon shashi har yanzu duk duniya babu wani littafi ne alkur'ani kuma babu littafin da ya samu kariya irin alkur'ani baka isa ka canja shi ba shi na a kasuwa ana sayarwa amma baka isa ka ce bari in bare wannan bari in canja wannan lafazin ita baka isa ba Allah ya riga ya dau alkawari ya ce innahu la kitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi littafi ne kakarau ba wanda ya iso da irinsa kuma barna ba ta shigansa ta gaba ko ta ba kai saka ka ka canje wani abu ba inna na nazzalna zikra wa inna lahu hafizun mu muka saukar da alqur'ani ko mu ne zamu kare alqur'ani saboda haka wannan kawai ya isa tabbatar cewa alqur'ani daga Allah ne amma kafirai ba ba wai a zuciyarsu haka ban da baki sai su ce ai wannan tsafi ne wannan bokanci ne wannan wannan tatsuniyoyi ne na mutanen farko su ce ai wannan waka ne ba abin da ba su faɗa ba ubangiji ta ala cikin suratul haqqat yace innahu laqawlu rasulin karim وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين القرآن magana ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da ita ta hanyar wahayi Allah ya yi wa mala'ika jiru wahayi mala'ika juru yayi manzon Allah ta sama wahayi kuma ba magana ce ta mawaki ba amma ba kwa imani sai yan kaɗan inda waka ne kafin zuwan manzo sama akwai mawaka da yawa da yawa wanda suke waka za su zo da littafi irin qur'ani mana ba za su iya ba kuma Allah ta'ala ya kaddara manzala ta sama bai ma iya waka ba bai zai iya ba ko ya nemi ya tsara wani waka bai zai iya ba dama ba a san shi da waka ba ballan tana a ce ya shi ya tsara abun sa babu wannan sannan ba magana ne na boka ba boka an san shi an san irin insa da sauransu man su sama ba boka ba ne shi yasa Allah ta ce kaɗan ne ma kuke wazantuwa ta za ku ce bokanci ne alkur'ani ko manzan sa sama boka ne wannan saukarwa ne daga ubangijin talikai akwai lokacin da suka yi mitin da alwalid bin mughira to yanzu wani suka ce wani sharri za mu kulla wa muhammadu ta yadda mutane za su tsarge shi sun san fa sharri ne to ne yace to mu ce mawaki ne sai alhaji bin gira ce kai ina ba za su yadda ba ai an san mawaka kuma shi ba a san shi da waka ba ai an san irin kafiya na waka in kai waka an san menene waka wannan bai kama da waka ba ku canja ne so ne yace to mu ce boka ne a'a kar ku ce boka ne idan kun ce boka ne ai ba a san shi da saja'i irin na bokaye ba irin maganganun bokaye ba ba a san shi da wannan ba nan ma za a karyata su to mu ce makaryaci ne a ah, to ai kuma tun kafin ma ya ce shi manzo ne an masa laƙabi da al'amin cewa amincaccen mutum ne so da haka nan ma ba za a yadda ba so ne ce to abin da za mu yi mu ce kawai tsafi ne sai ce to dama dama saboda tsafi ana iya yin sa ba tare da an sani ba buya ake a yi shi sai ce suka ce to shikenan kawai mu ce tsafi ne kawai sai suka tafi akan cewa tsafi ne kawai da haka wannan duka kame kame ne duk wanda ya karanta alqur'ani ya ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya san cewa wato ba matsafi bane أتكن سورة الحجر وبنجي تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا سكرت أبصارنا لقالوا نحن ولقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسهورون wasu abuwa ne suke ta nema wajen manzala ta sama wanda al'ada da zai yi ba suna saman nan su je su huda su shiga ginenniyan sama su ga cewa su ga ya saman take in kai mana haka za mu yi imani Allah ta'ala ce da za a bude musu kofa daga saman ya zama su wuni suna shiganta wannan ya shiga wannan su je su ga duk abin da ke cikin saman wallahi da sun ce ai an mana rufa ido ne sai su ce kai wannan rufe mana ido aka kai mu fa mutane da aka wa sihiri sai su ce sihiri aka mana muna nan a maka bayin da muka je amma an nuna mana cewa mun haura sama da ba za su yi imani ba so da haka duk abin da za a musu ba za su yi imani ba haka ubangiji ta'ala a cikin suratul isra'i sun nemi cewa wato a ya dan yanko musu wani yanki na sama wai ya kantaro musu sama mana ta dan fado su ga yanayin kalan ginin sama ka duba ta annuti mana wai su ga irin kalan ginin kaman kai ne kai gidanka ba ce ka dan bantaro bulo a ga kalan bulo din gidanka wai ya haura sama ya je bantaro musu sama ko ya sa sama ta dan bantaro ta fado kasa domin su ga irin nau'in abubuwan da aka gina wato ainihin ƙasa da ita to sai ubangiji ta'ala ya ba su amsa a cikin suratul tur yace wa in yaraw kisfam min as-sama'i saqidan yaqulu sahabun marku da za a ballo musu wani bangare na saman ma ya fado da ba za su yi da za su ce kai wannan wani gajimare ne mai hauhawan juna ta sai su ce gajimare ne ya fado amma ba za su ce wato wani bangare ne na sama ya fado ba to da haka kenan duk yanda kai da su dai ba za su me ba ba za su yi imani ba ba za su yi imani ba to da haka duk abin da suka nema ta annuti ne kawai neman kawai rikici ne amma ba neman hujja ba ne hujja ta kare alkur'ani kawai ya isa dalili na kai imani tunda kai balarabe ne amma ba za ka iya zuwa da wani abu irin alkur'ani ba ba za ka iya ba da fasahan maganan da balaganta baka isa ba in kace za ka jirkita alkur'ani ba za ka iya ba duk da kai gashi ana sai da shi a kasuwa baka isa ka je ka canja shi ka babbata shi ka kawo kasuwa ka ce ga wani kalan alkur'ani ana sayarwa ba kuma ko da ka yi shi irin kalan da ake sayarwa ana buɗewa za a gane cewa gashi gashi kai kuskure anan nan ko da ma a bisa kuskure kai kuma da ganganci baka isan ka ba Allah ta'ala ya dau alƙawarin wato ainihin kare littafinsa to sai ubangiji ta'ala ya ce wa qalu وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون وبنجي تعالى ولو نزلنا عليك abun nan wa qalu laula unzila alayhi suka ce wa in shi manzo ne a saukar masa da mala'ika wannan ya dinga bin sa duk inda ce shi manzon Allah ne mala'ika ya ce gaskiya ne lalle da gaske ne duk inda ya je dawa yayi wa'azi sai mala'ika ce duk abin da ya ga muku nan gaskiya ne ku yi imani wai da yi haka mana Allah ta'ala ce walau anzalna malakan da za mu saukar da mala'ika ya zama manzo la qudiyal amru wato da an hukunta al'amari sun malayin zarun sannan ba za a saurara musu ba mana da an halakar da su inda mala'ika za a aiko to da duk wanda ya kafurce wa mala'ikan bai yi imani da shi ba halakar da shi kawai za a yi to kenan rahama ce ta ubangiji ta ala sai aiko mana manzo irin jinsin mu wanda za ka iya zama ka tattauna da shi yana ciwon kai kamar yadda kake ciwon kai yana zazzabi kamar yadda kake zazzabi yana cin abinci kamar yadda kake cin abinci yana zuwa kasuwa kamar yadda kake zuwa kasuwa yana ainihin wato abubuwa irin wanda ɗan adam yake yi shi kenan kenan shi ma yana shan wahala kamar yadda kake shan wahala sai kuma yace kai wannan abu kuma shi ma yana yi kaga wannan rahama ce yasa ubangiji ta lati laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin Allah ta'ala yau mumine baiwa ya aiko musu manzo daga kawunansu jinsinsu dan adam irinsu domin ya zo ya koya musu ayoyin ya karanta musu ayoyin alqur'ani ya koya musu alqur'ani ya koya musu sunna kafin zuwansa a cikin bata suke suna cikin bata to Allah ta'ala ya aiko manzo a cikin suratul furqan ubangiji ta'ala ya ce wa qalu ma li hadha rasuli يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذير فيكون معه نذيرا سكتي me yasa ne wannan manzon yake cin abinci kuma yake zuwa kasuwa da Allah yanzu cin abinci ma ya zama matsala zuwa kasuwa ya zama matsala me yasa in manzo ne me yasa zai ci abinci kawai dinga cin ya koshi mana kawai ba ya ci abinci ba sai mutum ne dole ko kuma ba wani manzo da aka aiko fati yana cin abinci yana zuwa kasuwa me yasa me yasa yake yin haka wai kuma to da a saukar masa da wani mala'ika man wanda zai dinga wa'azi tare da shi yana gargadi tare da shi wato ya samu wani waziri kamar mala'ika jibrilu yana zuwa yana karfafa shi to da Allah za su iya ganin mala'ika ne ba za su iya ba ba za su iya ganin mala'ika ba saboda haka wannan kawai suna faɗa ne ba wai don ba su gane inda gaskiyan take ba sun gane inda gaskiyan take amma kawai suna yin ta'annuti ne wai don su kure manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shi yasa Allah ta'ala sai ya ce walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan walau ja'alnahu malakan da mun sanya shi ya zama mala'ika shi manzon da za a aiko din la ja'alnahu rajulan da sai mu mai da shi mutum da zai zama a suran mala'ika ba domin mutum bai isa ya ganshi a surarsa ba wannan mujiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya isra'i da mi'raji sai aka ba shi dama ya ga mala'ika biyu-biyu. sau biyu yana ganin sa a surarsa a yanda yake a mala'ika yace ya gan shi lahu sittu mi'ati janah yana da fukafukai ɗari shida kullum ƙasar da ufuka kowane fuke ya toshe tsakanin sama da ƙasa to fuke ya toshe tsakanin sama da ya rufe tsakanin sama da ƙasa kuma yana da guda ɗari shida ya za ka yi ka gan shi ai sai dai annabin Allah in Allah ba shi wannan mu'jizan shi yasa mutanen da suka je suka fitini annabi lutsu lokacin da malaika da isra da mikali da israfilu suka je da su halakar da alkariya suka haura katanga wai za sun dauka samari ne don sun je a suran samari wai za su je su yi luwaɗi da su to shikenan da suka aka bar su suka shiga malaika lutsu ya ce wa annabi lutsu karka daga hankalinka mu fa mala'iku ne jaje su su shigo suna shigowa da malaka zai dan karkada musu kuffuken sa dan kadan gabaɗayan su suka makance suka halaka to da haka mala'ika ba abun wasa bane Allah ta'ala ya ce da za mu aiko mala'ikan to sai dai mu mai da shi ya zama a suran mutum namiji kuma wada labasna alaihim ma yalbisu da kuma mun rikitar da su kamar yadda suke rikitar da kawunan su menene rikitar wanda sai su ce ah sai wannan mutum ne irin mu ai ba za su yadda mala'ikan bane in a suran mala'ika yake ba su su zo kusa da shi ba ila yi sun gaishe ma faduwa da su kowa zai fashe su ma to ya za a aiko ya za a isar da sakon kaga ba zai yi ba idan aka mai da shi a suran mutum kuma idan suka ganshi sai su ce ai wannan mutum ne irin ku yana cin irin abin da kuke ci don me yasa za ku yi imani da shi to kaga kenan da an rikitar da su kamar yadda suke rikitar da wato ainihin su, saboda haka ubangiji subhanahu wataala bai aiko mala'ikan ba saboda bai dace ba bai dace da ainihin mutane ba kuma da akwai mala'ikun ne a bayan ƙasa su ma sai a aiko musu manzonsu mala'ika kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa suratul Isra'il قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا فقال مس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم da a ce akwai mala'iku suna tafiya a bayan ƙasa a nitse to da sai a aiko musu mala'ika manzo ai su kan da su iya rayuwa da shi to da ka da sai ya zama mala'ika kuma manzo kuma mala'ika to amma babu mala'ikun mutane ne to tunda mutane ne ai ba za su iya kallon mala'ikan ba ba za su iya zama da shi ba amma idan mutum ne fa za su zauna da shi manzalar sa sama sa sai a zo a kewaye shi yayi wasa da dariya da su ya ci abinci da su har ma ya goyi mutum a bayan jaki yayi tafiya da shi ko a bayan doki kaga mutum ne to in mala'ika ne fa ya zaka yi ba zai yi ba ya jagorance su a wajen yaƙi su bi shi in mala'ika ne in wani ya ganshi zai faɗi ya suma kuma da mala'ikan zai zo a sura sa'in kuma su yadda mala'ikan ne ma to da za su ce kai wannan addinin ai sai mala'iku in ba mala'ika ba zai iya yin wannan za su ce ba za su iya ba ai wannan ba aikin dan adam bane sai mala'ika to amma tun da dan adam ne ya zo da shi kuma shi din ma yayi kai ma dan adam ne baka da hujjan da zaka faɗi wannan so da ka ubangiji subhanahu wataala yana gaya mana cewa duk abin da suka neman nan cewa wai sai an musu kafin su yi imani to da za a yi musu ma ba za su yi imani ba duk mu'jizozin da suka nema sai sa a cikin suratul yunus Allah ta'ala ya ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim wato waɗanda kalmar Allah ta tabbata a kansu cewa ba za su yi imani ba mutane ne waɗanda Allah ta'ala zai azabtar to waɗannan mutane duk yadda kai da su ba za su imani ba ko da za ka zo musu da kowace irin aya da kowace irin mujiza duk abin da suka nema a musu na mujiza to da ba za su imani ba har sai sun ga azaba mai raɗaɗi mutane annabi musa me ne ba a musu ba sanda ta zama maciji a zo a yi tsafi sanduna duk su zama macizai da igiyoyi ne Musa ya sake sandansa ita kaɗai ta zama maciji ta haɗe dukkan macizan sun gaba ɗaya amma sun yi imani ne ba su yi ba so da aka abubuwa da yawa amma lokacin da aka daga dutse a sama katon dutse in ka daga idon ka zaka ganshi gashi nan zai faɗo a kanka aka ce ku rike a taura ku yi aiki da ita in ba haka ba za a sako muku wannan dutsen ku halaka dukkanin sai suka ce sun yadda za su rike a taura din saboda sun ga wahala to kenan da a ce za a ce za a yi ruwan wuta a sama al'umman nan ta daga idon ta ga cewa ga ruwa nan zai sako kamar yadda hadiri yake tsaurowa sai a yi hadirin wuta to da duk wani kafuri sai ya imani a bayan ƙasa saboda ya tabbatar in bai imani ba za a masa ruwan wuta to amma inda za a yi hakan kuma ai imani ba zai daraja kamar yadda yake daraja yanzu ba sai ya zama wahala ne kawai ta saka musulunta kowa ma ya zama musulmi amma a gaya a maka bayani da dalilai da hujjoji na hankali da na shari'a ka fahimci inda gaskiyar take ka bita ta wannan shine daraja kuma Allah ya keɓance wasu bayansa da yake so ya ba su imani wannan shine darajan kai in ka yi gari ka ganka musulmi ka ganka mumini ka san Allah yana son ka inda ba son ka sai mai da kai arni sai mai da kai bai bautan gunki ko mai da kai bai hude ko ba nasare to amma saboda yana son ka sai baka imani kamar yadda manzo Allah ta sama ya ce inna Allah yu'ti dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa illa liman yuhibbu Allah yana bada duniya ga wanda yake so da wanda baya so amma baya bada imani sai ga wanda yake so to kaga imani abu ne mai daraja Allahuma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina wa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina wal mushrikuna qad alaina wa in aradu fitnatan abaina ka gode Allah cewa ba don Allah fada ba zaka ka musulunta ba da ba za ka zama shiryayye ba Allah ta'ala ne ya taimake ka sai ka zama shiryayye ka zama bawan Allah ya saukar da nitsuwansa a kanka amma da Allah zai kauce ya fita daga lamarinka wallahi baka isa kai imani ba baka isa ka zama musulmi ba saboda haka sai ka gode wa Allah sai ka gode wa Allah akan wannan manzala sama yana cewa ya Allah mun gode maka da ka shiryar da mu ba don kai ba da ba mu samu shiriya ba saboda haka ka gode wa Allah da ya dora ka akan wato ainihin shirya. ubangiji ta'ala yake da a ce zai aiko mala'ika ya zama manzo da sai zai zo a tsoron mutum domin baka isa ka matso kusa da shi ba kuma sannan idan ya zo a tsoron mutum kuma kafirin da su ce to ai wato ya za a yi ma a aiko mana mutum kuma ba su ita cewa mala'ika ba ne za su ce mutum ne irinmu saboda haka sai ya rikitar da su kamar yadda suka rikitar da wato ainihin kansu ba za su iya wato ainihin matsowa kusa da shi ba في الله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وبنجي تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك anan ana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙuri ya rasulullah an yi wa wasu manzonin izgilanci kafin ka ko da an yi maka karka damu karka daga hankalinka kuma da suka yi izgilanci wa manzonin fa haqa bil ladina sakhiru minhum waɗanda suka yi izgilancin ma kanu biye sabiun abinda suka kasance suna izgilancin da shi na azaba fa haqa sai an yi ya sauka kansu suna cewa mu kana cewa azaba azaba in ba mu yi imani ba azaba za ta saukan mana to ina azaban take suna cewa sun gaji da gafara sa ba su ga kahu ba sun yi izgilanci kala kala amma duk wani wanda ya izgilanci tun da Allah ta'ala ya kama shi abin da suke izgilanci da shi din cewa ai azaban ma babu ita ƙarya ne ba gaskiya bane to tun da azaban ta zo ta same su Allah ta'ala ya kama su annabi nuhu alaihi salatu wassalam shine farkon manzo wanda Allah ta'ala ya aiko kafin sa an yi annabawa amma awwalur rusul da aka aiko shi zuwa ga mutane manzo shine annabi nuhu kamar da ya tabbata hadisin muslim ingantaccen hadisi to lokacin da yazo ya kira mutanensa zuwa ga musulunci su zo su yi imani da Allah da kalmar shahada ai ba su yi ba kuma shekara dubu ba hamsin yana kiransu me suke yi izgilanci suke masa wa qalu la tazawunna ahlihatakum wala ta zarun na waddan wala suwa'an wala ya guso ya uka wa nasa. kar ku bar gumakan ku kar ku bar waddu da uku da nasaru suka dinga izgilanci cewa kai toshe kunnen su ma suke yi idan Allah idan manzo sama idan annabi annabi Nuhu yana musu wa'azi sai su toshe kunnen su domin kar su ji su rasa tufafin su haka su rufe fiskan su wai kar ma ya ga su don kar su yi mai ma'ana shiriya tana bin su suna gudunta tana bin su suna gudu a ƙarshe me ya faru Allah ta'ala ya ce annabi Nuhu ya sassaka jirgin ruwa za a ɗauki iya waɗanda suka yi imani su ne za su tsira za a yi ruwan tsufana ruwan tsufana ne ruwa mai yawa wanda ya fi ƙarfin al'umma to da yanzu yana sassaka jirgin ruwa sai suka zo suna masa izgilanci Nuhu Nuhu an koma kuma kafintanci dawar ta gagara jiya kana annabi yau kuma ka zama kafinta abun ya gagara ne suna masa dariya suna masa izgilanci haka suke wucewa shi ko annabi nuhu yana cewa in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskarun idan kuna mana izgilanci a yanzu kuna mana ba'a to mu ma akwai lokacin da zamu muku ana nan kuwa shikenan da jirgin ruwa ya gama wato aka gama kera shi annabi nuhu yayi addu'a yace rabbi la tazal ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara Allah ta'ala ya masa a wata sura ce ba wanda zai sa innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman ba wanda zai sake imani a cikin mutanen ka wanda ya imani to sai faɗa a suratu nu sai ya ce ya Allah ka halakar da mutanen nan kar ka bar ko da da mai jiran gida domin idan ka bar su ba za su haifi kowa ba sai kafiri mai yawan fajirki shikenan Allah ta'ala ya karbi addu'ansa duk wannan abin da suke masa din da izgilanci da duka da suke masa kai sanda suka ci ƙarfinsa sai da ya addu'a rabbi inni maghlubun fantafir yana addu'a ya Allah an rinjaye ni ka neme ka taimaka mini ka taimaka mini ubangiji ta'ala sai ya sauko da ruwan tsofana fa fatana abwab as-sama'i bima'in munhamid wa fajjalna al ardha uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin kad qudir to da haka sama ta fara zubar da ruwa kamar da bakin ƙwarya kamar da bahaushe yake cewa kasa ta dinga bubbugar da ruwa annabi nuhu ya ɗebi mutane sai sa a jirgin ruwa su kuma suka rasa inda za su shiga to kaga nan sai dariya kenan ko sai ya kawo musu dariya su kuma suna nan sun ruɗe sun rasa inda za su yi a haka har Allah ta'ala halakar da su suna cewa su sun gaji ina azaban take ya zo a musu mana sai ga ruwa kuma suna barin gidajensu suna koma saman duwatsu saman duwatsun ma ruwan na bin su har ya halakar da su gaba ɗayansu to kaga su ma wannan abun da suka yi izgilancin ya faru da su annabi hudu adawa sun masa izgilanci kai cewa ma suka yi in na kulu illa taraka babu alihatina bi suyi mu fa wannan bayani da kake mana cewa ayi imani ya imani nan mu abin da muke tamani gumakanmu, wai allolin su kenan su za su ce allolin su allolin su sun dan harbe shi da da da da tabin kai wai ma'ana ya matsawa allolin su gumakan su kenan kar a bauta musu to sun dan masa tsafi sun dan sun dan harbe shi saboda haka yanzu ya shi ma bai da cikakken hankali ma wannan abin da yake faɗan wai ba a cikin hayyacinsa wato yake faɗa ba saboda haka allolinsu sun ɗan dan taɓa shi ta kaga wannan iskilanci ne amma a ƙarshe dai ubangiji subhanahu wataala ya halaka shi ya halaka su da iska bakarariya shine rihin rihun aqim iska bakarariya wato iska mara albarka wanda ba ta barin komai tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinu duk abin da ta samu za ta halakar da shi ta halaka su gaba ɗaya iskan nan da ta zo suna waje suka dinga gudu suna shiga gidajensu a gidajen ma iskan na shiga gidan aka rufe kofa aka rufe windo duka sai iska ta ɓalla kofan ta je ta shiga cikin ɗakin ta cicciko mutum ta fitar da shi waje ta yi sama da shi ta buga shi a ƙasa kenan sai zama gawa kawai haka aka dinga mutu ina tun yake abin da suke yi na izgilancin sun ga sakamakonsa hakanan mutanen annabi salih wato su ne adawa abin da samudawa kenan su ma suna cewa ya salihu suna kira suna suna cewa na bi ma ta'iduna in kunta min al-mursalin salihu kana cewa za a mana azaba idan ba mu yi imani da kai ba dole azaban ta zo mana inda kake kai manzo ne azaban ta zo mana kula wannan izgilanci kai ya abun naka har yanzu ya abun naka ne izgilanci kala-kala amma a ƙarshe ne fa'akaza lalazina zalamu sai hatu fa'azbahu fi diyarihin jasimi to da aka tsawa kawai ta ɗauke su mala'ika juyu aka ce yi musu tsawa da ya daka musu tsawa sai suka waye gari suna durƙushi a cikin gidajensu kowa ya durƙusa kawai kuma ya zama gawa ya bushe tsawa ɗaya na mala'ika tsawa ɗaya idan Allah ta ga ya ga dama halakar da mutane cikin sauki ne zai halakar da su to su ma ne izgilantin sun yi shi ya wuce kuma haka nan mutanen annabi dudu suna cewa kai ku kori annabi dudu a garin nan sun suna son su zama wasu masu tsarki wasu ba sa luwaɗi innahum munafiqun harun. su suna son su zama masu tsarki wai su ba sa abun nan ku fitar da su ku kore su ku kore su shikenan haka Allah ta'ala yace azaba za ta sauka musu idan ba su yi ba kuma suka ce ina azaban take ka zo Allah ta'ala ya turo mala'ika jibiru ya ciccibi alƙaryan su ya je ya daga ta sama sannan ya ya sauko da su taka taka an ce sanda suka ji tasbihin mala'iku shi gina aka sako da su aka bi su da ruwan duwatsu kuma kowa dutsen sai je same shi shi kenan suka zama labari ka Allah ya gano fi'a kamar ba su zauna a bayan kasan ba yanzu in ka je wurin ruwa ne kawai da ka samu babu ainihin babu so babu alamar su su ma izgilanci sun ga sakamakonsa fir'auna da jama'arsa fir'auna izhab ila fir'auna innahu tagha yayi dagawa yayi girman kai a tarihi na duniya ba wanda ya nuna mulki irin fir'auna amma me ya faru da shi yesu ya sa banu isra'ila a gaba yana azabtar da su yana azabtar da su ya yi shirya a kashe annabi musa alaihi salatu wassalam ya hana a imani ya hana mutane sakar yana yayyanka wato ainihin 'ya'yan mutane amma a ƙarshe a garin ya je ya halakar da annabi Musa da jama'arsa a canne shi kuma halakarsa ta same shi Allah ta'ala ya ce annabi Musa ku fita da daddare da kai da mutanenka suka fita da daddare suna tafiya su kuma suka hango su sun fita suka ce mutanen nan sun gudu suka bi su suna bin su har aka zo kogin maliya annabi Musa ya yi addu'a Allah ta'ala ya ce bugi kogin da sandanka ya bugi kogin da sandansa sandan sai sai hanyoyi guda goma sha biyu adadin kabilun banu Isra'il kawai shikenan dutsen nan fanfalaka fakana kullu firqin kasawdil azim to da haka kowane ruwa sai ya zo ya taru ya zama kamar dutse wancan ya taru kamar dutse ya bada hanya mutanen annabi Musa suka shiga da annabi Musa suka haura shi kuma fir'auna da jama'arsa da ya zo ya ga hanya yake shi ma bari ya bi yana shiga zo tsakiyar kogi kawai shi gashiyahum min al-yammi ma gashiyahum kogi ya hade da su to da ka su ma abin da suke izgilanci a kan saɗin ya same su Allah ta'ala halakar da su gaba ɗaya har da fir'auna ne qarun da shi da jama'arsa qarun yana daga cikin mutanen annabi annabi Musa Allah ya bashi dukiya sai ya zama yana da girman kai yana ganin wai cancantansa ne sa aka bashi dukiya inna ma utituhu an ala ilmin indi to da aka shi ilimin sa Allah ta'ala dama ya san ya cancanta shi yasa ya bashi aka kyale shi ya gama tara dukiya ya gama girman kan ya zo ya fito irin wato wani kaman ka ce ka hawan sarki kaman da abin nan da da lokacin sallah shi saboda tsabar kuɗinsa in ka ganshi kawai kaga sarki ya sa ado na zinari rigan zinari gwalagwale na zinari da shi da jama'arsa da wakansa an musu ado na zinari ya je dinga zagayawa anguwarsa inda ko ina dama gidajensa ne sito sito ne dukiyansa raƙuma guda ɗari ba sa iya ɗaukan abun nan ɗinsa makulle sito sito ɗinsa so da haka kawai sai kama zagayawa yana takama yana ta yanga yana ta yanga Allah ta ce ƙasa kama shi nan ƙasa ta kama shi sai kama nitsewa da shi da jama'arsa da dukiyansa gaba ɗaya kuma har duniya ta tashi suna nitsewa kamar yadda ya zo a hadisi wurin ya zama ruwa ruwa dagulalle ya zama kogi to da haka shi ma Allah ya ya kama shi haka nan dukkan wanda ya kangare wa ubangiji ta alama bal amadan ba'ura Allah ne ba shi ilimi yake aiki da iliminsa Allah ya mai da shi kare ya mai da shi kare mai lallagi mai haushi wanda yake zare ainihin harshen sa yana haki to Allah ta'ala in ya ga daman kama ka zai kama ka da ainihin wato laifuffukanka sai ubangiji ta ya ce kul siru fil ardi kul siru fil ardi thumma nzuru kayfa kana aqibatu al mukaththibin ubangiji ta ya ce musu ya rasulullah <clears throat> sallallahu alaihi wasallam siru fil ku yi tafiya a bayan ƙasa mana ku yi yawon duniya sun manzuru sannan ku duba kai fa kana aqibatul mukaddibin ya karshen masu ƙaryata manzoni ya kasance ni ka je saudiya hijaz ka ga inda samudawa suka zauna inda adawa suka zauna sai dai ka ga gurabun su kawai ba su ba labarin su ka je samudawa hijir inda aka halakar da su maza su ma yana tafiya yaƙi aka zo wannan wajen yace to karku ku bi taurin in kuma ku za ku bi taurin to ku kama kuka ku dinga kuka har ku wuce wajen saboda ina tsoron kada abin da ya same su ya same ku kaga nan ya zama tarihi ka je jordan ka ga desi wato albaharul mai inda aka kifar da wato wannan abin nan mutanen annabi nudu wurin ya zama kogi kogin da ba abin da ke rayuwa a cikinsa duk wani abu mai rai bai rayu ba kai ma kan yi da kanka ka shiga wani hali saboda haka ba a iyo a cikin kogin ya zama macaccen kogi ka je a nuna maka man ai wurin aka halakar da su ka je rafin mujab gaba da wannan kogin inda aka halakar da matar annabi lutu ita kuma dutsenta ya bi ta har wajen saboda ta yi tafiya tare da mijinta Allah ala ce kar kowa waiwaya in ya waiwaya dutse zai za a halakar da shi ita kuma sai ta waiwaya saboda wata yi imani ba dama tana munafurtansa a wannan wajin mujab gaba da wannan kogin a nan ita kuma dutsen ya same ta ya halakar da ita sai ka je kuma fayyum inda aka halakar da karuna birka ganin ruwan yana nan a ƙasar idib Haka nan duk in kai yawon duniya ko ina za ka ga wuraren tarihi inda aka halakar da wato al'ummatan da suka gabata kaga idan ka gani da idonka to sai ka gane cewa fa abun ba na wasa ba ne kai ma idan kai wasa abun da ya faru da wa'annan mutane zai faru da kai abun da ya faru da jama'an da suka gabata waɗanda suka wuce to kai ma zai faru da kai to da aka tafiya a bayan ƙasa da bibiyan wuraren tarihi yana da mahimmanci kwarai da gaske zai zame maka wa'azi zai zame maka izina shi yasa Allah ta'ala ya ce ka gaya musu ku yi tafiya a bayan ƙasa domin ya zame muku wa'azi ku gane cewa lallai al'amarin ba na wasa ba ne imanin ka kawai shine zai kubutar da kai ubangiji ta'ala ya ƙara mana imani da tsoron Allah Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta ya nuna mana barna barna ce ba mu ikon nisantanta wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar jiya yadda muka sanar cewa an an dage doka na keke na fe daga karfe goma har zuwa karfe sha biyu to da haka har zuwa karfe sha biyu keke na fe zai iya zirga-zirga a garin nan yola gire jimeta idan akwai wanda yake samun matsala in ya zo komawa gida daga wurin tafsiri sai ya gaya mana domin a ɗauki mataki domin har riga an ɗage wannan dokan amma ya zama keke na fe ɗinka akwai wuta a ciki don lokacin za a tare mutum a ce bayi da wuta shi kuma yana gadaran cewa ai ba doka to amma dokan wuta kuma idan tun daga magariba ne tun daga magariba take fara aiki in babu wuta a nafe ɗinka a ciki ana iya kama ka saboda haka ka sa wuta a nafe ɗinka sai zama babu wata hujjar da zai sa kenan a kama ka idan kana tafiya ko da karfe sha ɗaya ne har sha ɗaya da rabi har dai kafin karfe goma sha biyu. Sallallahu alaihi wa ba'da wa rahmatullah. mai tambaya ta farko yake cewa malam don Allah ya taimake mu mana a gaya mana sharuɗa na karɓa addu'a bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh daga cikin sharuɗan karban addu'a shine kai addu'an kana mai yaƙinin Allah zai amsa maka saboda ubangiji ta manzo sama ya ce ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roƙi Allah ta'ala kuna masu yaƙini zai amsa muku sannan idan za ka yi addu'a hankalin ka ya zama yana kan addu'a kada kana addu'a kana tunanin wani abu ko hankalin ka yana tafiya ya zama karab kana kai dai kana addu'a ma zuciyanka kuma ta tafi wani wuri wannan shi ma in an samu wannan addu'an ka za ta samu matsala sai an samu cikakkiyar fuskantar ubangiji subhanahu wataala da mai da hankali akan abin da kake roƙon Allah ta'ala ya baka saboda manzon sama ya ce inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafilillah Allah ba karban addu'a daga zuciya wanda take rafkanin niya wato wanda take mai wasa ubangiji ala bai zai karba ba Sani daga cikin sharuɗin karban addu'a shine kar ka yi gaggawa ka ce nayi Na nayi addu'a ba a karba mini ba to wannan ba za a karba maka ba Mazan sama ya ce yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal ana karba wa ɗayan ku matikar bai yi gaggawa ba sai sabai suka ce me gaggawan ya ce shi ne yace da Autu, da Autu, wa dan yustajab li nayi addu'a yi addu'a ba a karba mini ba saboda haka kenan kaman kai gaggawa Allah kuma baka isa ka sa masa ba ana son naci a addu'a ko ka ga jinkiri ka ci gaba da nacewa amma kar ka ce wai kai kai tai kai tai ba a ba amsa maka ba sannan ana buƙatan abincinka da abun shanka da tufafin da zaka sa ya zama na halal wannan ba sharadi bane amma dai yana sa a gaggauta karba maka addu'a saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abunnan inna Allah amara al almu'mina bima amara bihi al mursali wa inna Allah tayyibun wa la qabalu illa tayyibun wa inna Allah amara wa illa tayyiban wa inna Allah amara al almu'mina bima amara bihi al mursali wa qala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan wa qala ta'ala ya alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma zakara ar-rajula ash'asa aqbara yudilu as-safara يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي فمطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له so da haka Allah mai tsarki ne ba karba sai mai tsarki ya umarci manzanni da muminai duka su ci mai tsarki manzo Allah ba da misalin mutum wanda yake siffa na tawabu za iya wato siffa ne na kankan da kai kuma addu'a ana son kankan da kai sai kuma ya zama na abincinsa haramun abin da yake sha haramun tufafinsa haramun ya koshi da haramun manzo sama ce ya za ya amsa masa yana da wuya amma kuma ana iya amsa masa ne sai sa imamu ya ce wannan ba sharadi bane saboda shedan ma an amsa masa addu'ansa duk sabon Allah sa dai bai kai shedan ba kuma kafirai ana amsa musu addu'o'in su suma to amma kana son amsa addu'a mai sauri shine ka nisanci haramun wannan sune wasu daga cikin shawarar nan wannan kuma yake cewa malam a ranar juma'a idan liman yana hudu ba yakan zauna a zama ta farko to mu da muke bin shi sallah za mu yi wasu addu'o'i ne ko zama kawai za mu yi kamar da ya zauna mu ba abin da za mu yi eh, ba nassin da ya zo cewa za a yi addu'a tsakanin wa'annan wato zama kutubobi guda biyu in an zauna kafin a tashi addu'a nassi sari wato a bayyane cewa ku yi addu'a tsakanin kuduba da kuduba ko lokacin da liman ya zauna amma akwai hadisin da yake nuna ya halatta a yi addu'a a wannan wajen shine hadisin da yake cewa akwai wata sa'a ranar juma'a duk bawan da ya roƙi Allah ta'ala a cikin wannan sa'a wato wannan lokacin Allah zai amsa masa addu'a to malamai sun yi sabani wannan lokacin yaushe ne ne har maganganu guda arba'in ibnu qayyim abin na ibnu hajar ya kasu cikin fatawul bari to guda biyu aka firin jayarwa na farko shine daga zaman liman lokacin da zai fara huduba har zuwa a gama sallar juma'a to kaga in ya zauna tsakanin ba da hudu ba, in kai addu'a ba za a ce ka laifi ba na biyu kuma daga bayan la'asar ne har zuwa magariba a nan wannan lokacin yake shi ma kai addu'a ana tsammanin za a amsa maka to da ka illiman ya zauna kafin ya tashi idan ka yi addu'a ba za a ce ka laifi ba amma ba nassi ne ya zo ya ce ku yi addu'a ba sai dai akwai nassin da yake nuna ya halatta yi addu'a na wanda yake cewa malam ina da abokina ramadan na bara da ya wuce ma bai yi azumin ba ga ramadan na bana kuma mun san an yi mishi nasiha ya ƙi ji shi malam zan iya daina mishi magana gaba ɗaya wannan ya nuna kenan lafiyansa kalau bai da wani bai da wani uzuri idan daina yi masa magana zai yi amfani zai sa ya ci gaba da ya yi azumin to yana da kyau ka daina masa magana amma ya kwana uku aka baka idan kuma ƙaurace masa ɗin ba zai sa ya gyaru ba ci gaba da masa nasiha shine zai sa ya gyaru to ka zauna da shi ka ci gaba da masa nasiha amma karka yadda ya maka tasiri karka yadda ya maka tasiri amma nasiha kuma ba za ka dena ba karka ce ai kai kai kai ka gaji a hatta mu alal haqqi atara har manzo sai ce sai kun tilasta musu akan karban gaskiya tilastawa so da haka in zaman ka da shi zaka masa tasiri yana ɗan karban shiriya kaɗan kaɗan kuma ba zai maka tasiri yanda kai kuma zaka bar abin da kake a kansa na shirya ba to yana da kyau ka zauna da shi din a hankali yau da gobe zai gane amma in kuma ƙaurace masa shi zai yi amfani ya gyaru ka ƙaurace masa ko kuma in ka zauna da shi zai ɓata ka to ka ƙaurace masa kar ka yadda zama abokinka saboda aboki yana da wato ainihin tasiri na'am wannan kuma tambaya ne cewa ko yayi ko ta yi tsakanin budurwa da iyayenta wa yake da haƙƙin yanke sadaki budurwa dai iyayenta ne suke da haƙƙi amma inda ba zawara ne to ita take da haƙƙi wato na yanke sadaki saboda al'ayyimu a haƙƙu bi nafsi hamin waliha ita ba zawara ta fi cancanta da al'amuran aurenta fiye da waliyinta ita ko budurwa waliyanta sun fi ta ƙarfi a babin aure ita ma tana da nata haƙƙin sau da haka ana daidaitawa da waliye ne in waliye sun yadda shi kenan ko da budurwa ne ta faɗa amma dole sai waliye sun yadda amma ba zaura kuma in ta yadda ko naira biyar ne ta yadda cewa ya zama sadakinta idan an bayar sadakin yayi sai masu roƙon addu'a daga ciki akwai wannan yayin roƙo ya ce malam a sani a cikin addu'a ina son aikin soja kuma za a fara shirye-shirye ɗaukar aiki ɗin bayan sallah a sa shi addu'a to Allah ya bashi nasara Allah kuma ya sa aikin ya zama mai amfani wanda zai amfani addini da musulmai gaba daya Allah ta'ala ya samu dace ubangiji subhanahu wataala ya kara mana imani da tsoron Allah Allah subhanahu wataala ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon nisantanta ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين